Karfe biyar da minti talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangwe su mu gabatar da labarai. Masu raro Asumana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa kungiyar ma'aikatan ruwa da makamashi ta suma taron kwangaranta inda take nazari kan tsadar farashin makamashi a Nijar. Za mu yi sharhi dangane da rikicin kasar Gambi inda kungiyar su da yawo ke barazanar amfani da karfin soja domin Koriya ya jame daga karagar milki. A ci gaba da baiwa jama'a magana dangane da cikon shekara ɗaya na watsa shirye-shiryen studio Kalangu yau za ku ji ra'ayoyin bangarorin siyasa. a shirin musamman muna dauke da rahoto kan kasuwar bashe koli na kayan lambu na jihar agadas da ke gudana a nan yamai ga labarin ɗaya bayan daya batun matsalar makamashi a niger wannan shine taken taron kongare na shidda na kungiyar ma'aikatan ruwa da makamashi ta niger mai suna sinatran wanda aka suma yau a nan yamai alhaji hamidu saibu shine sakatare general na kungiyar ta sinatran ya kuma yi wa rahilatu usmana karin bayani Muna da matuƙar buƙatar makamashi kuma wacce ake bamu daga wata ƙasa bai isa ya share muna hawaye akan iya buƙatar shama'a ba. Kuma farashin kuɗin wutar yana da matuƙar tsada. A yau ma'aikata da suke rarraba wutar lantarki suna cikin matsaloli da ba su da iyaka. Kuma ko sabon kamfanin samar da wutar lantarki da aka gina a nan cikin ƙasa da ya fara aiki man da yake sha duka wuni yana da yawa. Don haka ta hanyar sa farashin kuɗin wutar lantarki zai ƙara tsada. A namu ra'ayin kun san a yau kamfanin haƙo da man fetur yana da hannu tsakanin gwamnatin Nijar da kuma 'yan Cana. Akwai da yawan yanshashiniyoyi da ya kamata mu saka wa hannu tare da wannan ma'aikatar. Haka kuma ba tare da hukumomin Nijar sun ce ufan ba. Muna nazari ganin abubuwan da ya kamata mu yi domin samar da mafita a kai. Nous solution a sa yaya za a maida ko kuma yaya za ta tattauna maganar bakin haure ba tare da an haɗu wuri ɗaya ba akan wannan sha'ani ne wani taron waye kan yan jarida ya maida hankali a gidan jarida a nan ya mai taron na kwanaki biyu na samun tallafi daga projen danida da ke tallafawa kafafen yada labarai ado wada mataimakin shugaban gidan jarida wato misin de la presse ya yi wa musa hassan ƙarin haske wannan kwas ya kumshi faɗakar da 'yan jarida bisa mi ake nihi da zuwa cin rani mi ake nihi da tabire da mi ne ne hakkin wa'annan mutane yaya ta kasance kula da ba da labaru ka a kawo rudani bisa wannan mutane wanda ke zuwa cin rani gayyato masana bisa abin da ya shahi cin rani na farko mun kwatanta musu mi ake nihi da cin rani zuwa cin ranin nan daga ina ya ɗauko tushe ko dami ne ne mahwarin da yake ke sa ana zuwa wannan cin rani kuma mun gayyato wasu wanda suka zo suke karanta hakkin wa'annan masu zuwa cin rani su ma suna da haki ka zo ana ta tsungumar su basu hanya a tsungumar su can inda suke tahiya dan haka ne muke jawo hankalin mutane wannan masu tahiya cin rani suna da haki kamar kowa a kaukauce da hakin nan nasu A jiya takwas ga watan Janairu ne studio Kalangu wato na gidauniyar Irondel Nijar ya cika shekara ɗaya yana watsa shirye-shiryensa. Studio Kalangu yana ci gaba da baiwa jama'a ko kuma masu sauraro damar bayyana ra'ayoyinsu kan yadda yake ba da labarai. A yau kammali dai ya zo ne ga 'yan siyasa. Gungu Muhammad Dantani ya tambayi ra'ayin Tahiru Gimba shugaban jam'iyyar model ma'aikata da ke sahun jam'iyyu 'yan baruwanmu. studio Kalangu kowa ya gani yanzu duk labarin da ake zaton suna ruhe da yawa yanzu sun bayyana kuma talakawa cutu na karkara su ne ake son su san cikin me ake tafiya wace tafiya ake ciki ya ce mu ta kullum yaya take to yau sai a yi ma Allah godiya zan da ko inda da Salba ta kai kukun kai jiha takwas kin na ƙasa ce tana samun labarin da ka bada a cikin Radio Kalangu Radio Kalangu kun umhani jama'a Nijar gaba ɗaya wadda kuke tafiyar da labarin ku yana babban mafimanci fiske ba ku cuta ma kowane bangare kowane bangare abin da kuke dai a daidai ku tamce abin da duk ya kamata kuna ga aikin ku da ya kamata radio kalangu ya radio ce mai mahimmanci kuma mai albarka daga nasa waje muntari muhammadu ya ci ta bakin bana ibrahim kakakin matasa magoyan jam'iyyun adawa ga abin da yake cewa abin da dai zan ce a da in kana son kamar ka samu labari a fannin radio sai dai in kana cikin kasa mu amma wanda ke ketare sun kasashen waje yan Nijar ba su da dama sai dai su same shi ta fannin wasu radio da ba na Nijar ba ne su kuma ba kullum suke kawo zartukan Nijar amma yau da kun ka wa ga radio studio Kalangu sai mu ci alhamdulillah wanda ke cikin ƙasar ga ko kuma wanda ke ketare ta fannin yanar gizo suna iya samun labarin kasar su su san menene Nijar ake ciki to kun san dai an ka ce ana cikin eh, milkin demokradiyya abinda ake so shine kowane bangare a bashi dama gai ya sa miyan bakin shi a cikin harkokin kasa to yau dai ni tun da an ka kawo ga studio kalangu sai in ce ban ga abin da ya tashi da an ka ce a an ba wanga bangare magana ba a ba wancan wancan ba yanzu sai dai mu ce dai eh, muna fata radio kalangu ta gudanar da aikin ta kakan da mun kasanta ta har ilayu a game da cikon shekara ɗaya da studio kalangu ya share yana watsa shirye-shiryensa mun ji ra'ayin jam'iyyu masu mulki ta bakin siraj isaka a sakataren watsa labarai na jam'iyyar mpr jamhuriya a hirar shi da sumana amadu mu a matsayin na 'yan ƙasa gaskiya mun ji daɗi ga yadda kuke bin ƙa'ida da doka saman wallafa labari shine kuma ake so ga kowane ɗan jarida shi ɗan jarida ba shi bai ke tsara labari a inda yake bai je ba neman labari ya yi shi ta kyanke inda yake bai kamata ba mun leƙa yadda kuke neman labaru kuna zuwa ku tar da jama'a ko ku tar da labari inda yake ku ɗauke shi ku zo ku wallafa wannan babban ci gaba ne a cikin harkar watsa labaru da ita demokradiyya ma kanta a cikin ƙasar nan kenan muna jinjina muku kuma muna kawo duka goyon bayan mu sahihi saman wannan kokari da kuke yi na kawo labari mai anhwani a cikin kasa a ci gaba da wannan aiki muna fata kuma Allah ya baku duka goyon bayan da ya kamata saboda wannan aiki da ake na wayar da kayan kasa ya zamanto ya daure inda yana samuwa a ce yadda rfi suke yi kowane minti talatin a harshen horon shi kila in an lalubo ku a ji labari kowane minti talatin a halshen horon shi a harshe na gida nan wurin kuma yadda kuke tsara su yana da kyau sosai Ƙungiyar fararen hular da suka yi niyyar yin wani jerin gwano a ranar 13 ga watan na Janairu wadda hukumomi suka haramta sun sake kayyade wata ranar da za su gudanar da jerin gwanon. Ranar Asabar 4 ga watan Fabrairu mai zuwa ce suka bayyana. A dai bangare kuma sun ɗaukaka ƙara dangane da matakin kotun Yamai wadda ta baiwa hukumomin da'irar Yamai gaskiya a kwanakin baya. Alhaji Salifu mamba na kwamitin tsare-tsaren shirin gwanon ya yi wa Habibu Garba ƙarin haske. Samu ƙara sake tsara jerin gwanonmu wanda zai zo daidai da yadda hukumomi suka gindaya mana, Yanzu babu wata matsala dangance da abin da suka ce, kamar yadda alkali ya baiwa babban magajin garin birni mai gaskiya na cewa ba mu da izinin gudanar da jerin gwano a tsakiyar sati sai a cikin ranakun ƙarshen sati. Kuma sai ya kasance kasance da safe duka waɗannan mun yarda tunda doka ce ta sharta hakan sai dai lauyanmu zai kalubalanci duka abin da suka faɗa don haka kasancewar kada mu ja baya akan gwagwarmayar da muke yi za mu sake shirya wani sabon jerin kwano domin ganin cewa koke-koken da jama'a suka samu gaba an share musu hawaye. ki Wata majiyar soja a kasar Mali ta bayyana cewa wata mota shaƙe da mabumai ta bindiga jiya a sansanin sojoji na gawo da ke arewacin kasar ta Mali. Lamarin ya sanadiyar mutuwar mutane saba'in da wasu akalla hamsin da biyar suka jikkata. Wannan sansanin na kumshe da sojojin gwamnati na kasar Mali da kuma tsofin 'yan tawaye na ƙungiyoyi daban-daban na kasar waɗanda kuma suke wato tare suke gudanar da sindiri cikin garin na gawo kamar yadda yarjejeniyar zaman lafiya ta tanada. kungiyar alka'ida ta ɗauki alhakin kaiwar wannan hari har yanzu harkoki sun kici sun ƙi canyewa a ƙasar gambi shugaban ƙasar mai barin gado ya jame wanda wa'adin mulkinsa ya kawo ƙarshe daidai karfe sha biyun daren jiya ya yi tsangwamen jaki kan karagar mulki inda ya ƙi baiwa shugaba mai sababbe adama baro mulki a jiya kamfanin dillancin labarai na faransa afp ya bayyana cewa dakarun kasashen afirka ta yamma a shirye suke sanausa cikin kasar ta gambi idan matakin tattaunawa ya sha ruwa wani tasiri matakin amfani da karfi soja zai yi zai iya yi malamin tarihi kuma shugaban jami'ar tawa ado muhammad ya bayyana cewa wannan mataki ba shi ne mafi dacewa ba a kwaso sojoji aje da karhin tuwo a kore shi wannan yana iya kawo ɓanna iri-iri da yawa ana iya kashe mutane da yawa kuma matsalai ba ta gyaru ba eh, kamar yadda aka yi libi ko cote d'ivoire eh, an je an kashe shugaban ƙasa ko an kama shugaban ƙasa kuma har yanzu tana nan tana ƙasa tana dabu abun bai gyaru ba ni gani nake ƙare a yi unhwani da dubaru na cikin gida wanda su da kansu 'yan gambi a taimaka masu a asirce su kori yaya jami su yadda kashi, su huta da ƙuda kaga abin sai ya zama na 'yan gambi tsakankanansu ba wani ya zo daga ƙauye ba Bayan sati biyu na training na kwallon kafa na nakasassu, kungiyar wasanni na nakasassu ta shirya wata wasar kwallon kafa ta nakasassun wato jiya da malice, inda kungiyar ta karbi wasu kayayyakin wasar a Star General Sani Kunce. Shugaban kungiyar wato ta wasan nakasassun Usman Haruna ya yi wa wato Muktar Hamadu karin bayani. Yau maraitan ga muyi gasa na nakasassu wanda suke da yankan kakawa suka zo suka buga kwallo don mu goda mu jama'a da cewa ko mutum yana da nakasa ba zai koma baya ba saboda kasa ta ci gaba don shi yasa mu a matsayin mu na kungiyar nakasassu masu harkar guje-guje muka samu taimakon wani mu abokinmu mu da kasa Amurka wanda ake cema Dr. Fred Sorels. Allah da ikonsa ya yi darasi da yawa zuwa ga waɗanda mushannin gudu wanda suke tare da mu ya koya ma yara eh, yadda ake waɗannan guje-guje kuma Allah da ikonsa mutane sun fahimta kuma yalar da ba za mu yi kwanciya da kaya ba ko bayan ta shi za mu ci gaba da wannan antrenma an ka duba dai nivo ɗinsu kamar yadda ake ce matsayinsu ba matsayi ba ne wanda ake iya daga hannu da shi amma alkawalin da muka ɗauka muku insha Allah ba za mu kwance da kaya ba nan zuwa kaɗan za ku ji labari ta har yanzu muna fagen wasanni inda a ne aka shiga rana ta biyu na matakin wasan tsakanin rukuni-rukuni a gasar cin kofin afirka wato na kwallon kafa a kasar gabon an yi karawa biyu a hilin kwallo na libreville karawa ta farko ta shiga tsakanin gabon da burkina faso wanda suka yi kunan doki da ci daya a ko'ina karawa ta biyu an yi ta ne tsakanin gine biso da kamaru kamaru ta lallasa gine biso da ci biyu da daya. a yau za a yi karawa biyu a Franceville Algeria za ta haɗu da Tunisia daidai karfe biyar yayin da Senegal za ta kara da Zimbabwe daidai karfe takwas. To kai tsaye za mu shiga cikin shirin namu na musamman. Ana ci gaba da gudanar da kasuwar baje koli ta kayan lambu a wato na jihar Agadez da aka soma a ranar 17 ga wannan watan a nan Yamai. Wato masu kayayyakin lambun sun fito ne daga yankuna daban-daban na jihar Agadez. Nafisa Adamu ta zagaya kasuwar ta haɗa mana rahoto Muntar Muhammadu kuma ya fasara. margin a rangane da tiya kawo to rage muna rage dala dari to a ranar larba ne filin na na plastumo ya ɗauki harami a kan ciwaciwar saye da sayarwa inda wurin ya kasance kasuwar baje kolin masu kayayyakin lambu kayayyakin da ake fitowa da su daga sassa daban-daban na jihar agades musamman ma a wajen wannan kasuwar baje kolin kayayyakin lambu irin ta ta shida sule barka shugaban shugaban wata ƙungiyar masu noman kayayyakin lambu ne da ke timiya a cikin gundumar Departement din Ifirawan ya yi muna ƙarin haske. Mu ne muka ka fara fuwar da mutane kadan ne a sannu sannu muka samu mutane duka tabarkalla su amince da shi. Kayan nan su zo da Departement din Ifirawan. Akwai komin timiya tabalo duka da Dagadas shine kawo wannan arzikin noma. Da kadan kadan muke amma yanzu mun shige shi saboda mun shige shi mun samu gwamnati ta kawo zaman lahiya cikin a yi ta hana mutane masu zuwa ta iya wajen alje wajen libi wajen ko'ina suna mutuwa banza sai gwamnati na yanzu sai ya ce a tare da abubakarim wani mai noman kayan lambu ne a timiya ya bayyana cewa akwai kaya da yawa kuma suna fatan su kare baki ɗaya kafin karshen wannan kasuwar baje kolin. Ni na fito daga jihar Agadas can wajen Cimiya. ni na kawo dabino da orange na kawo ina saida nan kilo guda ina saida shi guda na dabino ina saida na orange shika guda alhamdulillah sha Allahu in dai mutane na cikin gari sun fito kowa yana zuwa yana sai in kowa ya zo wallahi ba su wuce semen guda kalar lemun tanjalo da kuma dankalin turawa su ne suka fi ɗauka hankulan jama'a kasancewar farashin su bai da tsada na zo ne sayan tafarnuwa da kuma dankalin turawa a gani na kayayyakin su suna da arha fiye da na kasuwa angelo kilo a suka ce shika shika tumar la masu ramu karshen shirin namu kenan na marjan yau a huta lafiya